صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ina farin cikin saduwa da mu a wannan yammaci da alhamis ashirin da tara ga watan biyar a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da tara ga watan tara shekara ta dubu da dari tara da casa'in da tara a wannan makaranta mai albarka Uthman ibn Affan da farko ina fatan gargadin da malama ta yi muku da a saurara za ku yi aiki da shi don mu amfana da abin da zamu kuma ina fadakar da mu cewa duk da cewa kila takin da aka bai wa lantar ya kunshi wata kalma wadda wata ko wasu za su ɗauke ta da wasa ko alama ba wani nufin wasa cikin duk abin da za mu faɗa maganar cewa zai zama bai ta zaizai amma in kin daure ko kuma matakan mallakar miji ko kuma yaya za ki ki mallake mijinki dukkan waɗannan kalmomi ne waɗanda daga cikin muke lokacin da muka tsara su za mu yi kasan kokarin mu mu takaita zance sai fa in larura ta sa sai mun tsawaita shi na farko mu sani cewa shi aure ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala kuma ibada ce mai zaman kanta tsarin rayuwa ne da ubangiji ta'ala ya arzuta bayansa da shi musamman fita cikin bayi su ne annabawa wani kada ana zurriya kuma samuwar mace da namiji alama ce da ke nuna gwanintar ubangiji da kwarewarsa ta fuskar halitta dalili ne da ɗaya ta kasa ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan zawwaja al-abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisfi al idan bawa ya yi aure to ya cika rabin addininsa saura da mai sai ya tsoraci Allah a cikin ragowar rabin don saboda haka rayuwa ta aure cikin ma'aurata biyu ya rinka jin tsananin cewa ibada yake yi lokacin da ya zafi rayuwa ta auratayya kuma rayuwa ce da ake gina ta akan abokantaka tsakanin miji da matarsa ba wai abokanan adawa ba rayuwa ce da ake gina ta a kan soyayya da kaunar juna inda za a tara wa duniya duk abin da za a tara mata na kayan ado da ala a cire wani abu guda daya mai suna soyayya a cikinta to da duk rayuwa ta gurbace babu yadda za a yi a more a cikin rayuwa ko a shakata a cikin rayuwa face sai in da soyayya kuma mu sani cewa har yanzu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karrama dan adam ya fifita shi akan sauran halitta wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila hakika mun karrama bani adam mun ba su damar kaiwa da komowa a cikin tekuna da kuma zahiri a fako sannan kuma mun arzuta su da dangin kayan al'amura na na ko na sha masu daɗi sannan kuma mun fifita su akan mafiya yawa ko akan da yawa daga cikin halittar kuma ba su yadda za a yi wannan ta gomaci da Allah ya wa dan adam da karamci da Allah ya dan adam ya ci gaba da ɗorewa har sai in dan adam ya bi abin da Allah ya ce mata ta hanyar koyarwar manzansa sallallahu alaihi wasallam duk irin karamcin da Allah bai wa dan adam da fifikon da ya shi zai ci gaba da dorewa ne in dan adam din nan ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran ya kauce wa tafarkin Allah ya kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai samu ci baya a cikin al'amuransa wanda har zai kasa kaiwa ga dabba laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghayru mamnun hakika mun halitta dan adam cikin mafi kyawun dire mafi kyawun daidaituwa in ji Allah amma kuma sun maradadnahu asfala safilin sannan kuma za mu komar da shi ya zanto mafi kaskancin kaskatar mafi ci bayan masu ci baya illal ladina amanu sai fa waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka yi aiki nagari, to irin waɗannan falahum ajrun ghairu mamnun suna da wato ainihin lada wanda ke ba mai yankewa ba sanadiyar wannan littafin kamar yadda kuka sani abin da ya gabata waɗansu watanni ko shekaru da suka wuce ina iya tuna shekara biyu ɗaya da rabi zuwa biyu mun yi wata na dawa a nan wurin da ni da malam abdulha da malam abdulkadir wanda aka yi bayani dangane da kai kawo din mata zuwa wajen bokaye da masu duba da masu sihiri ba don komai ba sai don su samu shiga a wajen mazajen a wannan lokaci malamai suka yi bayanin harancin mu'amala da koka ko dan bori ko mai lakani da sauransu amma kuma nan take akai alkawalin akwai musayar hakan a musulunci wannan musayar da aka ce akwai a musulunci ita ce ta sa da yawa daga cikin yan uwa mata a nan da waɗansu wurare suka yi ta gabatar da bukatunsu na cewa lalle suna sauraron wannan rana to yi ita ce wannan rana ta biyan bashi kuma wani abu da nake so har yanzu mu ƙara sani shi dan adam yana da sashi guda biyu kamar yadda na ta faɗa sashi na farko abin da ya shafi ruhinsa ko hankalinsa sashi na biyu abin da ya shafi gangan jikinsa kuma dan adam yakan zama kamili gwargwadon yadda ya zama kafili ta wannan fuskoki guda biyu ta fuskar ruhinsa ko ransa da kuma ta fuskar gangan jikinsa da zarin an samu tangarda a ɗaya daga cikin ɓangarorin nan wanda ke nuna za a kasa samun kamalar da ake bukata wato ainihin shi ɗan adam ya samu kuma mu sani cewa duk zuciya tana son kyakkyawa ba ta son mummuna to shi wannan kyakkyawan abin da zai sa a ƙaunace ka ko a ƙaunace ɓangarori guda biyu ne bangaren abin da ya shafi ruhinki da bangaren abin da ya shafi gangan jiki da zaran mace ta inganta zuciyarta ko ruhinta kuma ta inganta gangan jikinta to sai ta zama kamala sa'ilin nan sai ta zanto cewa a farkauna a wurin abokin zamanta za ta samu ci baya gwargwadon yadda ta kasa kammala waɗannan ɓangarori guda biyu da haka duk maganar da zan yi zan takaita ta ne akan wato ainihin waɗannan bangarori guda ne. menene ake so a samu tattare da zai ya mace kafin ki samu kamala ta fuskar ruhi ko ta fuskar zuciyar ta zanto wankakkiyar zuciya ta zanto tsaftatacciya wadda za ta iya jawo miki kauna ga su a jere kamar haka abu na farko mace ta gane cewa mijinta shine shugabanta yana da daraja a kanta shine yake da ta cewa ba za ta yi komai ba sai da izininsa ubangiji ta ana ya tabbatar da wata cikin ayoyi masu yawa kaɗan daga cikinsu الرجال adam nisa bima بما ba الله ala على wa bima anfaqu min أموالهم na biyu wajen rijali da na daraja ayar farko tana cewa mazaje su ne shugabanni bisa ga matansu aya ta biyu tana cewa mazaje suna da daraja akan su mata ɗin. haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha yace da a ce zan umarci wani ya ɗora goshinsa a kasa dan ya girmama wani to da na umarci mace ta yi suna ga mijinta Ya yace wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da ran wanda annabi muhammad ke hannunsa لا تؤدي المرأة haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha kullu ba yadda za a yi mace ta iya sauke nauyin da Allah ya ɗora mata har sai in ta yi ƙoƙarin sauke nauyin da mijinta ya ɗora mata ma'ana biyan haƙƙin miji da mace za ta yi shi ke nuna biyan haƙƙin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da cewa law ta'alaha nafsaha wa hiya ala qadabil lam da miji zai nemi matarsa dan biyan bukatarsa da ita suna kan sirdin rakumi wurin da galibi bai fiye ɗaukar mutum biyu ba a lokacin sai take an sa mata to za ta zantuwa kirga cikin masu kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa a cikin wani hadisin daban don ya nuna girman haƙƙin da miji yake da shi a kai yake idza fatat al mar'atu muhajiratan firasha zawjiha la'anat al sun ta tarji idan mace ta kwana tana mai yadi ga mijinta ta kaurace wa shimfidan mijinta gida ɗaya suke amma ta kaurace wa shimfidan sa to mala'iku za su gaba da tsine mata albarka har sai lokacin da ta dawo da yawa akwai matan da idan sun ga namiji ya zarafi da su ya zo yana yunwarta sai ta sa masa haraji kafin ya kula kafin ta ba shi dama ma ya sadu da ita sai ta ba shi haraji da sharadi za ka sai mun yari iri kaza za ka sai mun atamfa iri kaza za ka sai mun sashi lens iri kaza ko wani abu wani abu da makamancin wannan to wannan za ka kwana mala'iku na tsine mata albarka kamar yadda manzon Allah ya bayyana a cikin wani hadisin ya ce isnani la da salatuhuma ruqutahuma mutum biyu sallar su ba ta wuce ko da kokowar kansu ballan ta yi sama a buɗe masa kofar samaniya ta shiga mutum biyu mawali bawa da ya gujewa aka abin mawali ya gujewa ubangidansa na biyu wa mar'atun na aka zaujaha da matar da ta saba wa mijinta ta bukanta masa rai bisa ga niyya to waɗannan sallolin su ba za su wuce kowar kansu ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu na farko kenan abu na biyu da yake taimakawa wajen ki samu kamanar zuciya ko tsaftar zuciya ki zanto mai rikon amana kar ki ha'inci mijinki wala Allah ga kanki ko ga dukiyarsa ko ga 'ya'yansa ubangiji ta ala ce fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima Allah mata salihai qanitatun zaka samu suna da yawan da'a Abdullahi dan Abbas yace wato suna da yawan da'a ga mazajin sannan kuma hafizatun lil ghaibi suna masu kiyaye abin da yake koye al-imam ibn kasir yake cewa abin da ake nufi kiyaye abin da ke koye ko da ba akan idan mijinta ba ba za ta hayyace shi ba ba za ta kulla wani namiji ba ba za ta kalli wani namiji ba kallo na sha'awa ko mijinta ya sani ko bai sani ba tana ta bayar da dama ga wani a duniya wanda ba mijinta ba babu yadda za a yi haka sannan kuma tana kare dukiyarsa ba ta taje aljihunsa ba ta almubasarantar da abin kawo gida to waɗannan su ne wanda Allah ya ambata cikin wannan aya hafizatun lil ghaib bima hafizallah Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin wani hadisi لا تنفق لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه kada ما ta kuskura ta ɗauki wani abu daga cikin gidan mijinta ta bayar kyauta ba tare da كذا ba ba tare da ba kada ki ɗauki dukiyarsa ko kayan abincinsa ko wani abu na mai matukar muhimmanci ki bayar kyauta ba tare da kin nemi ba ko da waɗanda zaki bayar din nan ko mutanen gidan ku ne zaki ba lokacin da manzo Allah ya faɗa wannan magana sai aka ce da shi ya rasulullahi wannan sa'a ya manzo Allah ko da abinci ma kar ta bayar sai manzo Allah ce zalika afdalu aqwalina yo a cikin dukiyar mu mai fitsa da in ba abinci ba ai abinci shine mafi kimar abu ko ki ba za ta bayar ba sai da izinin mijinta ya tono ne miji zai je da wahala ya suru kayan abinci girki a gida mace ta lanka dauka ba fa ta bayan sadaka ba a'a ta sayar dan kawai kana son ta yi wani abu ta kashe wutar gaban ta ta ɗauki kayan abincin mijinta ta sayar iso da dama akan yi irin wannan to ko da sadaka ta bayar da ɗanyen abincin da ba da dafaffe ba ko da gidansu ta kai manzan Allah ta kanta kuskure ta haka san inda izinin mijinta aka ce har abinci sai har abinci ai ne mafi wato darajar abu daga wajen mu wannan hadisi hadisi ne sahihi baya ga haka yana daga cikin amana da ake bukata ga mace kiyaye tarbiyyar 'ya'yan mijinta wannan yayan wanda ta durkusa ta haife su ko kuma yayan kishiyarta domin duk yaya dai ƴaƴa ne kuma shi ne mai gidan alamar kina son shi sai ya kasance kina kaunar yayansa amma babu yadda za a yi ya yarda kina son shi kuma ga shi kina azabtar da 'yayansa kawai don kuna rigima da mahaifiyarsu kawai don kishiyar don mahaifiyarsu ta ki to duk wannan sai zanto wani sashi ne na cin amana wanda bai dace ba da haka yana daga cikin amana mai mahimmanci kulawar mace dangane da 'ya'yan da mijinta wato ainihin yake ya haifa ko da ba 'ya'yanta ba za mu iya fahimta haka hatta daga hadisin jabir abdullahi lokacin da ya aure sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bai ka aura budurwa ko ba zaura sai jabir abdullahi kai wasa wasa da kai sai jabir dan abdullahi ya ce an mutu an bar mun yara mata kanana wajen da ko wani abu makamancin haka to sai su tsoron idan na aure budurwa ita ma tunaninta bai nuna sosai ba karshe sai an kara wa kai na nauyi amma idan na za bazara mai hankali sai ta taimaka mun wajen tarbiyyar su sai manzon Allah ya ce lalle kan ka dace da daidai bisa ga wannan tunani naka a sai wannan babban dalili ne cewa mace na taimaka miji wajen kulawa da 'ya'yansa ko da ko waɗanda ba ita ce ta haife su ba to don haka ya zama dole kenan karki su wannan amana ki iyakacin kokari ki ki kiyaye wannan amana akwai da dama daga cikin hukumata wanda in tana son miji tana son shi ne shi kadai bayansa ba ruwanta da mahaifiyarsa ba ruwanta da babansa ba ruwanta da 'ya'yansa shi dai shi take so in ba shi bari biya amma ko ba wanda da yayansa kaga wanda ya zama tufka da warwara babu yanda za a yi mutum ya iya fahimtar wannan philosophy din naki cewa kina kaunar ta amma ba ta kaunar yayansa da haka sai ki kiyaye wannan abu na uku da yake zama tsafta ga zuciyar mace wanda har zai sa a kimanta ta kulawarta da ilimi damuwa da ilimi dalilai sun zo cikin qur'ani da girma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam masu tarin yawa da suke nuna ilimi da martabarsa da falalarsa ubangiji ta ala na cewa kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inna ma yatazakkaru ulul albab shin za su yi daidai masu ilimi da wanda ba su da shi ma'ana babu yadda za su yi daidai sannan sake cewa da Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'imatul qist la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim ma'ana Allah ya ce da babu abin bauta bisa ka tantance sai shi mala'iku ma sun shaida ma'abuta ilimi ma sun shaida wato kaga wannan ke nuna martabar ilimi shi da al-imam al-qurtubi ke cewa wannan aya tana nuna falalar ilimi amma sai ya kyale kowa sai malamai sai da Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman qist la ilaha illa huwa al-azizul hakim dan saboda haka wannan kenan sannan ya tabbata cikin bukari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man yudillahu bihi khairan yufaqihu fi din dukkan wanda Allah ya so shi da alkhairi za ga ya fahimtar da shi ilimi sannan manzo Allah na cewa mai ilimi farilla ne kan kowace musulmi mace ko namiji kalmar musulmi ta shafi namiji ta shafi mace abinda kuma ake nufi da ilimi ilimi na shari'a a mataki na farko sannan kuma haka ilimi ma wanda ya shafi duniya tattalin arziki abin da ya shafi wato ainihin kiwon lafiya abin da ya shafi zamantakewar jama'a da sauran dukkan abin da ilimi da ke taimakawa wajen taimaka ma rayuwa gaba daya duk ina mace tana samun kima gwargwadon yadda take da rabon mai tsoka a cikin ilimi kamar yadda ta tana rabuwa. gurgurdan yadda jahilci ya bai sai ba bai fita ko ina saboda haka kulawar harki da ilimi abin ne bai matukar mahimmancin gaske Dan haka ne ma za ka samu cewa ko da a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mata suka fice a kan ilimi kuma matan da suke da ilimi aka san su saboda waɗanda ba su da ilimi domin yanzu ko da mata na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da wuya a samu matar da ta yi fice sama da ummu na Aisha to ko ba dan komai ba a cikin su akwai wanda suka girme ta ko da cikin matan annabi suka fita shekaru kuma akwai wadanda sai da annabi ya aure su kafin ya aure ta amma ta yi fice da sunanta da yawa kwarai da gaske ba dan komai ba saboda ilimi da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bata ita ya da kanta take cewa ni'ma nisa'ul ansari lam yamna'ahun al-haya'u an yatafaqqana da din madalla da matan Madina da dai kunya ba ta hana su su koyi addini ba su fahimci addini ba sannan hatta ilimi din da ya shafi rayuwa ko kiwon lafiya mata a lokacin annabi ba su da shi ba sun yi riko da shi imam al-hakim ya rawaito hadisi daga muhammad ibn sa'ad yake cewa abubakar ibn sulaiman al-qurashi ya ba shi labarin cewa waɗansu kuraje sun fito masa a nan bakun iyarsa a nan karkarinsa suka fito masa da yawa sai ya ji labarin cewa akwai wata mace da ake kiranta a shifa tana iya yin rukuya ta warkar da mutum daga wannan sababin rukuyar mutum ya warke daga wannan cuta sai ya je wurinta sai wa baiwar Allah ya kamata na zo ki neman magani ki magance mun abin da ya dame ni sai ta ce to da na kasance ina yin wannan nau'i na magani tun kafin bayyanar musulunci yanzu ko na riga na musulunta ba hali in ci gaba da yi har sai in na tambayi nan in ya halatta mace ta ci gaba da yin wannan to zan yi in bai halatta ba zan yi ba sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ta bayyana masa abin da ya faru sai annabi ya ce idan zaki rukuya dan ko zaki yi tofi din ga mara lafiya me kike tofawa me kike karantawa faɗa mai in ji sai ta faɗa masa irin abin da suke faɗa sai annabi ji kalmomi ne da suka shafi neman taimako wajen Allah ta'ala Allah ce to shi ne irfihi wa allimiha hafsa kama allamtiha alkitab yace to je ki masa wannan maganin kuma ki dawo ki zo ki koya wa hafsa irin yadda ke koya mata rubutu ki koya mata wannan hanya ta magance wacce cuta to sai wannan ya nuna ashe ita a shifa bayan kasancewar tana warkar ga masu irin wannan ciwo sannan kuma ta iya rubutu gwana ce kuma har annabi ya ba da izini ta zo ta koyar da matarsa hafsa bayan da haka kuma yace zai ci koyar da ita wancan idan kin koyar da kuma ki zo ki koya mata ruqya da irin da yadda ke koyar da ita wato ainihin abin nan yadda ke koyar da ita rubutu wannan hadisi ne sahihi sannan kuma da yawa daga cikin malamai ma sun nuna haka al-imam al-bukhari a cikin al-adab al-mufrad yayi babi guda yace babu kitabati ilin nisa'i wa jawabuhunna babin da yake nuna a sai ana iya rubutawa mace wasiƙa sannan kuma tana iya rubuta wasiƙa ta bada amsa abin da nufi dai wannan abin da sabon da wannan ke nunawa wato a ce mata lokacin annabi suna rubutu kuma suna karatu kuma gwargwadon yadda kika iya karatu da rubutu gwargwadon yadda zaki samu kima gwargwadon yadda kika zanto jahila awon igiya to gurgudai da kuma zaki rasa kima don duk wanda aka ce bata iya karatu bata iya rubutu ba in an ce a faru rubutu da dama ba ta iya yi a faru da hagu ba ta iya ma'ana ba sai boko ba ko ba yi arabiya ba kuma an ce zo ki shiga makaranta ki koyi ilimi ko ba ta damu da wannan ba to kaga dole ba ta yadda za a ce kima irin wannan mata araha ce kayan bako araha ba ta da wani kima sosai da sosai dan haka ko da Allah bai rubuta cewa kin koyi ilimi ba lokacin da kike yarinya ko da kin manyanta zaki iya koyan karatu kar ki dauka shekaru za su hana ki karatu zaki iya shiga makaranta ki koyi karatu ki amfana da ilimi kuma mu duba mu ga Aisha as-Siddiqa bintu Siddiq tare da kasancewar ta mace matar ma ko matashiya dan annabi ya bar duniya ko shekara 20 bata kai ba a rayuwarta amma tare da haka idan aka zo kirgen waɗanda suka fi kowa haddace hadisin annabi mutum bakwai ɗin nan Aisha na cikin su to da haka dai mace mai hankali da tunani ita ce wanda kullum take baiwa ilimi muhimmanci ita ce kuma wadda ba ta ɓata lokacin ta cikin abin da yake baya da fa'ida ba ta ɓata lokacin ta wajen kallon fina-finai ko na batsa ko na fasikanci da shirme miji ko mai hankali shine wanda yake karfafa gwiwar matarsa wajen ilimi ta hanyar da ta dace ya dan samar mata wata yar karamar labarari a gida dukkan littafi da za ta iya karantawa ko da hausa ko da turanci ko da arabic ya so ya kawo ya dan gyara a yi a kanta guda wanda take tallata safai dukkan wani kaset da ya ji mai amfani na addinin musulunci na wani malami da ya sani ko bai sani ba ya so ya kawo mata ita ma a yi wata yan labirari karama ta kaset ha kuma bidiyo kaset da ta shafi sallar tarawihi karatun tafsiri karatun hadisi karatu na malamai mashahurai duk wannan ma sai a jera su ma su daban kuma an tsara lokacin kallon su sama lokacin da kuke warewa wajen kallon wasanni na kwaikwayo na Hausa waɗanda fa'idar su ba ta da yawa cutar da ke ciki ta tsara irin amfanin da ke ciki abu na hudu da ake bukata ga mace shine godiya ga mijinta da rashin butulce masa da yawa daga cikin mata an jarrabe su da butulce rubuci duk irin yadda miji ke wa mata hidima kai ba ita kadai ba yayi mata yayi wa danginta duk a banza ba ta tunanin yayi mata abin arziki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin haka cikin hadisin Abdullah dan Abbas manzon Allah ce uridu nara fa idza ahli ahliha nisa na ga wuta an nuna mu wuta sai na ga mafi yawan waɗanda ke cikin ta mata ne yakfurna saboda suna yawan kafircewa suna yawan fitirewa suna kafircewa miji ne wa yakfurna al-ihsan suna mantawa da dukkan ihsanin da miji ke miji yace law ahsanta ila ihdahunna dahara da zaka yi ta kyautata wa matarka tsawon lokaci kai wannan aikin alkhairi iri kaza kai mata iri kaza kai mata iri kaza sun mara'at ka shay'an rana daya sai kai mata wani abin da ranta baya so qalat sai ka ta ce mara aitu minka khairan fatu tunda kake wani wata magana alkhairi da rake ba yo me za ka dace yo kai in ba da kadara ma kai mata aure ne yayi mata yayi wa danginta duk amma a banza ba ta ji a cikin tsoya ya karrama to wannan manzo Allah ya ce mafi yawan mata a haka to babu yadda za a yi ko wannan shine halin ki ki sa ran cewa wai za ki samu shiga wajen miji ko kuma ki sarrafa shi yadda kike so baya ga haka a wutar wayar wani hadisin annabi ya zo wurin mata ranar idi ya yi musu wa'azi ya na da su lahira yace ce ku yi sadaka ta saddakna ku yawaita sadaka fa inna aksara kunna hatabu jahannam yace domin mafiya yawancin ku ku ne makamashin wuta a ranar tashin kiyama fa qamat imra'atun satatun nisa sai wata mata tsakiyar mata sai ta miƙe tsaye ta ce da manzan Allah lima ya rasulullah dan me za mu zanto mu ne makamashin wuta a ranar tasin kiyama sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa li anna kunna tukthirna shaka kuna yawan kai kara ba ku juriya dan kankanin abu sai kuka ga miji da wanda ya kai da wanda bai kai ba wata takfurna asir kuma kuna kafircewa miji da suka ji wannan fa ja'alna yatasaddaqna min ulihinna nan take da suka ji wannan sai ga me za su suke wancan gefen sai suka yi ta bayar da sarka na awarwaro da abun wuya da zobe da me na zinariya ki tana bambarewa tana bayarwa sarka dan ta toshe wancan gefen da ta samu wa yulqinahu fi sawbi bila Bilal ya bude hannun tufafinsa haka yana karba yana tarawa domin a rabawa miskinai waɗanda suke mabukata hadisi ya zo cikin nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanzuru Allahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha ubangiji ba zai kalli matar da ba ta godewa mijinta ba a gobe kiyama wa hiya la tasdini an gashi ko ta san ba ta iya wadatuwa da shi cewa su iya rayuwa ita kace dole sai da miji din amma ko ba ta iya gode masa duk abin da zai mata ko na abinci ko na tufafi ko menene ba ta gode masa manzo Allah ya ce irin wannan matar Allah ba zai kalle ta ranar tashin kiyama kuma ku sani a ɗabi'ar ɗan adam fa yana son a gode masa wani lokacin ma abin da bai yi ba ma so ka gode masa ballantana kuma wanda ya yi din to dan saboda haka godiyan nan sai ta sa miji ya ƙara ganin kimar ki da darajar ya kawo abu Allah saka maka da alkhairi Allah saka kuma na gobe Allah sanya albarka cikin dukiyarka Allah albarkaci zuriyarka ki faɗi haka da baki ya jiki masa irin wannan addu'a sai lokaci sai ki cewa kina kare kima a wajensa amma ga abin da ya kawo ajiya nan kai ne kai shigo da leda kiri kiri kana ganin kayo gudun ta ka zo a yaba da gwanda da menene ina wance ya ajiya nan to dan girman Allah ya za'i miji ya dinki da kima dan haka saboda haka wannan godiya din a bace wanda yake ubangiji ta'ala na santa Allah da kansa yake cewa la in shakartum la azidannakum inda zan gode to zan kara muku wala in kafartum inna azabi la shadid amma in kuka buje ko kafirce to azaba ta mai radadi ce sannan kuma idan mutum yana godiya kan abin da ake masa wannan dalili ne bisa ga cewa zai gode wa Allah don manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa la yaskurullah man la yaskurun ba yanda za a yi gode wa Allah duk wanda baya gode wa mutane yadda ba ki gode masa din nan shi mijin ki to haka ko ba za ki gode wa Allah ba alamar godiya ga Allah kan kana godiya mutane in sun yi ma insani ko sun yi ma abin kirki abu na biyar tausayi ga miji da jin kansa shi tausayi da soyayya da natsuwar zuciya waɗansu kira ku ne da suke saule rayuwar auratayya ta samu gudana irin yadda ake bukata ubangiji ta Allah ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun lalle yana daga cikin alamomin ikon Allah ta'ala ya halitti matan ku daga wani sashi na jikin dan ku samu natsuwa gare su kuma sannan ubangiji ya sanya soyayya tsakaninku kuma ya sanya jin kai a tsakaninku mai tausaya masa dangane da wahalhalolin rayuwa da yake bukata miji yana da waɗansu matsaloli na rayuwa da dama da nauye-nauye da ke kansa naki na 'ya'yanku kila na danginsa yayyansa da kannansa a wani lokaci har na abokanansa bayan matsalolinsa da suka shafi wurin aikinsa ko suka shafi kasuwancinsa akwai bukatar mace ta rinka tausaya masa akwai bukatar mace ta tanadi dukkan wani yanayi da za ta sa masa natsuwa akwai bukatar kasancewa wata tare da shi da ƙara masa ƙwarin gwiwa don ya samu gudanar da nauye-nauyen da ke kansa nauye-nauyen wurin aiki nauye-nauyen da suka shafi kasuwanci ko nauye-nauye na karantarwa idan malami ne ko wa'azi ne ko mai karantarwa ne ta taimake shi wajen sauke wajibinsa ya so nawa ne ummu na khadija ta tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karfafa masa gwiwa wajen tabbatar da shi akan addinin da yake kai da kiran mutane a kai wajen taimakon sa da fuskar da'awa yana daga abu wanda yake mafito mafi fitowa fili da ummu na khadija ta yi farko mahayin farko da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tun da karan farko ne da ya ga malaika ya tsorata ya firgita ya gigice ya zo gida a tukwane yana cewa zan miloni zan miloni Kullum lullube yanzu kawai shiga mijinki a tukwane ya rungo a guje ya shigo gida yana cewa bude mun daki in shiga kirfi yanzu kire idan aka zo a irin wannan halin ba wani abu da zaki yi dan rikice wanda zaki ta kuta ki amma Khadija sai ta tsaya a lokacin sai ta karbi siffar da mazaje ke da ita shi da karfin hali tace ba ni labarin da ya faru ya ba ta labarin a tsohon da mala'ika jibril da irin yadda ya rika kama shi yana matsa ya cikin suna cewa ikra yace ban iya karatu bai kama shi matsa har sau uku ya zo da cewa wallahi na tsorata wallahi na firgita khadija da waɗannan kalmomi masu daɗi ta ce wallahi ma yukhzika kallahu abadan ce wallahi Allah ba zai kunyatar da kai ba innaka latasilur rahim kai mutum ne wanda kake sadar da zumunci wata tahmilul kal kana daukar nauyin gajiyayye ko wanda ya kasa wa taksibul ma'zu farki kana baki wa taqrib kana girmama baki idan sun zo maka wa tu'inu ala nawa'ibil haqq kuma kana taimakawa dukkan al'amuran da ya gaskiya sai ta tunatar da shi halayensa na gani. cewa sadar da zumunci da kake yi ɗawainiyar danginka da yan uwanka da kake yi taimaka mana shi da kake yi taimaka maka jeyu duk abu na gaskiya da kake so bakin ka a ciki masu irin wannan halayen Allah ba zai ta su ba karka tsorata ta karfa gurgurwarsa ta tafi da shi wajen dan uwanta ko gobbanta waraka ibn nawfal wanda ya karanta littattafan da wanda ya san a annabi cikin asara da rijila tun kafin zuwan annabi annabi ya kara samun kwarin gwiwa da ya zo a shirye ko yanzu mala'ika ya dawo masa in ba Allah ya arzuta shi da irin Khadija ba to da kila wani labarin ne zai zama ba wanda muka yi kai yanzu ba ashe ko duk da irin wannan abu da Khadija ta yi wai ba isa ba har sai da ta taimaka masa da dukiyar ta wajen siyar da musulunci gaba duk gaba ɗaya dukiyar ta bayar da dama ya ce duk abin da yake da cewa a cikin abin da yake ci gaban musulunci ne A ce ba mamaki mai irin wannan hali a ce mata ga sallama daga Allah ga bishara da aljanna abu hurairah yake cewa ata jibrilun nabiy sallallahu alaihi wasallam malaika jibril zo wajen annabi annabi na zaune yace da ya rasulullah ya manzon Allah hadhihi khadija ga khadija nan za ta zo ga tana tana ta za ta zo wurin ka kad kama ma'aha ina'un fihi idam aw ta'am aw sharab za ta zo da wani kofi a cikin sa ko dai akwai abin sha ko akwai abin da yake wato romo ko kuma akwai abin da yake dai abinci za ta zo muka da wani abu a hannunta idan ta zo faqra alaiha salamu min rabbiha faqra alaiha salamu min rabbiha ce Allah yana gaida ita ka ce Allah yana ce da ita assalamu alayki ya khadija wa bashirha bi baitin fil janna ka bata bishara da wani katafaren gida cikin aljanna la takhba fihi wala nasab wanda ba harbowa da daga murya a ciki babu sababi a ciki babu kuma wahala a cikinsa ku kaga kuna da abin koyin kyakkyawa dangane da rayuwar Khadija cikin al'amuran da tana alheri kuma ku kokarin yi dan haka take da matsayi a wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam irin matsayin da ta kai Khadija ta mutu ta bar duniya idan annabi ya ga wata kawarta a hanya sai ya gayar da ita saboda matsayin Khadija din yana ganin kimar kawayenta saboda ita saboda ita ya isa sallam yana cewa nisa'ukum min ahli aljanna alwalud al'aqud ala zawjiha alwalud al'aqud ala zawjiha yace cikin mata cikin matan ku waɗanda suke yan aljanna alwalud waɗanda Allah ke ba su haihuwa kuma suke tarbiyyanta yaran tarbiyyar ta musulunci sannan al'a'udu ala zawjiha mai tausaya wa mijinta mai jin kai gare allati idza ghadibat zawjuha wanda idan mijinta ya fushi ja'at tabu yadaha fi yadi za ta zo ta dauki hannunta ta sa akan hannunsa wata kuma ta ce la azu ghamdan hatta tarda ce wallahi ba zan dandani barci a ido na ba har sai in ka huce haka take wa mijinta ta abu na bakwai sauƙaƙe ciki tabi'a ce da Allah halicci mace a kai ban isa ba in ce ku da ke, don na san wannan wani abu ne wanda ke kuma musali na yi da kwarai da gaske in ce da kukar ku yi domin ko da matan farko ma an samu ciki a tattare da su ga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin Khadija tare da cewa ba su zauna ma tare da ita ba sai da Allah ya karɓi rayuwar Khadija annabi ya auri Sauda sannan daga baya ma aka auri Aisha amma duk da haka tana kishin Khadija ita da kanta take cewa ban taɓa yi wa wata ƴa mace kishi ba irin kishin da na rinka yi wa Khadija wata rana annabi ya zo yana ambatar labarin Khadija a wurin Aisha to galibi ko abin mace ta tsana kenan ka ambaci alkhairin kishiyar ta auren ta duk imanin ta sai ta jure in ba haka ba yanzu za a yi masifa da ita yana ambatan alkhairin Khadija sai Aisha ta ce ma tasnau bi ajuzin hamra cikin kai kad abdul kallahu khairan minha sai zaka ci da wata tsohuwa wanda gefen bakin ta ma duk yayi ja saboda tsofa ta kode gashi Allah ya canja maka da yarinya matakiya yar mana bakwai yar autan mata san kowa kin wanda ya rasa sai manzon Allah ya ce wallahi ma abadalani Allah khairan minha yace wallahi har yanzu Allah bai bani canjin Khadija ba idan ya ladabtar da Aisha har yanzu Allah bai bani canjin Khadija ba saboda me annabi sallallahu alaihi wa sallam yace amanat bi ta yi imani da ni hina kafaran nan lokacin da mutane suka kafirci wa saddaqatni iz kazzabanin nas ta gaskata ni lokacin da mutane suka karyata ni wa wasatni bi maliha idh haramani nas ta taimake ni da dukiyarta daidai lokacin da mutane suka yi murowar dukiyoyinsu wa razaqani Allah minha Allah walada ubangiji ta'ala ya arzuta ni da ƴaƴa wannan bane ubangiji ta'ala ya arzuta ni da ƴaƴa da ita duna gairiha banda sauran waɗansu mata wanda ba ita ba ku da haka da irin wannan lafazi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja lissamin aisha akwai irin kishin da yake za a iya cewa ubangiji ta Allah na rangwame a kansa akwai kuma kishi wanda ubangiji ta Allah baya son ki kishin mijinki yayin da ke ga alamu na nuna yana son wata mace ba da aure ba yana fasikanci da wata mace wannan kishin kiyishi da wani bangare ne na nuna san Allah kuma za a baki lada game da wannan yayin da duk ce ga waɗansu alamu sun bayyana game da mijinki waɗanda ke nuna lalacewa da ci baya to kina da dama kina da hujja na ki nuna kifi amma haka kawai ba tare da wannan ba muni na zato kadai yi kifi saboda wannan to wannan na sa matsayin ke ragu a wurin mijin kuma wannan na zara mijin ya samu damuwa a kansa ya samu bacin rai mai tarin yawan gaske akwai nau'ika na kifi wanda galibi su ne suke yatsuwa a wajenmu wanda galibi mata suke yawaita su na ɗaya irin kishin da ke sa mace ta je wurin boka ko mai duba don ta hana mijinta auren wata matar da ta ji labarin yana so ya aure ta don ta yi ƙoƙarin korar kishiyarta da suke tare ya kasance ta zage dan sai ta yadda ta kashe dukkan abin da ta mallaka matukar za ta hana mijinta yau sabon aure ko matukar za ta iya cin nasara wajen korar matar da take cikin gida din to irin wannan kishin haramun ne kuma ma yakan kai mace zuwa ga kafirci a wani lokaci yakan kai mace zuwa ga ramin halaka mai yawan gaske akwai irin malaman duba da masu tsafi waɗanda suke halakar da mata akan irin wannan mace ce je ta ba su kuɗi kuma wani lokacin ma su yi zina da ita wai dai don bukatar ta biya to kaga wannan abin da ke kai mace zuwa ga kafirci Allah ya tsare mu abu na biyu ko nau'i na biyu daga cikin masu kishi akwai wadda ita kishin ta, ba wajen bokaye take zuwa ba amma a cikin gida za ta zama wata 'yar karamar ifritu kaɗan ba ko dai ita da mijin ko ita da kishiyoyinta to wannan kishi ne wanda yake na haramun bai kamata mace ta samu kanta a wannan ba duk da bai kai na farko matsala ba na uku daga cikin nau'ikan kishi akwai kishin da yake mayar da mace ta zanto kamar wata 'yar karamar zakanya a daji matukar dai mijinta ya kuskure ya auro wata ko yana shirin ya auro wata to za ta iya kowane yankuri ko da ma ta raba shi da rayuwarsa ne akwai labarai da dama tabbatattu za a gama mace ta yankewa miji kunne dan yayi kishiya ka ji maiya ko me za ta yi da shi wata kuma ta nemi ta kyarta masa a shanar ta kona su ita da mijin gaba ɗaya ma su mutu ita da mijin kowa ya huta wata kuma saboda tsananin kishinta ta yadda ma ta yanke gaban mijinta ko da aka taba kama aka kai ta kotu ta yanke gaban mijinta ta ce me ake rigimar a kansa ba dai wannan bane sai dan kawai bala'i dan yayi mata kishiya to irin wannan kishin kowa ya san haramun kowa ya san bai halatta ba mace ta samu kanta cikin irin wannan matsala sai ka ga mace ta bibbige ta lalace akan mijin ya yi kishiya kana kara sai yi takara ne kuwa kamar da ya shara to irin wannan bai halatta ba ya kamata mata ku nisanci wannan nau'i na hudu daga cikin nau'ikan kishin da muke da shi shine irin matan da saboda bala'in kishi idan kishin ya tabo su ba sa iya cin abinci ba sa iya barci da zaran ta tuna yau mijin yana ɗakin wancan. ko wance yau tana tunakar miji to ita a wannan daren ba za ta yi barci ba wallahi ko kwana kai kana sallah a wannan gidan a wannan daki ita ba ta yadda ba ƙarya ne ba wata sallah da haka sai ga kawai mace tana ramewa tana kanjamewa ta je asibiti a auna jini a auna bawali duk an rasa ko menene ba abin da yake damunta masifar kiki ne ta shige ta lalace za ka cewa tunaninta ma ya gurɓace inda tana da kokarin karatu sai karatun ma ta rinka mantawa da shi inda kwakwalwar tana da kaifin hadda yanzu kuma za ta zo ma haddan ma ba ta da ba ta kai ba saboda musibar ki akwai wadda idan mijinta ya yi latti kawai bai shigo gida ba tsammanin ta kawai yana tare da wata a waje ko da babu sa alamu da ke nuna haka kawai muna da zato manzon Allah ku yace iyakun wadhann fa inna dhanna akdhabul hadith ku kiyayi mummunan zato dan shi mummunan zato shine mafi zamantowa zance mafi mafi kariya wani malami yake cewa ya kamata mace ta zanto lauya ga mijinta kar ta zanto dan sandan farin kaya ga mijinta mace wata take dan sandan barin kaya ga namiji wadda kullun laifi take so ta binciko amma mace lauyar mijinta wadda kuke kokarin kare sai fa abin da ya bayyana kirikiri cewa lalle laifin sa ne to dole a tabbatar dan haka yake cewa karki zama dan sandan cikin farin kaya ga miji ko da wani lokaci da ya shigo gida kina tambayar shi daga ina kake me kai a ina kai lafi dawa dawa kai magana me kace faɗa mun gaskiya to in mace kika zanto haka babu yanda za a yi wato ainihin ki samu shiga wurin mijinki abu na takwas game da mace kulawa da addini lallai ne ki zanto mai kulawa da addini ta fuskar ibada ta fuskar suturar da ya kamata a ganki a ciki da halaye da ya kamata a ganki a ciki ki zanto mai bayar da salloli guda biyar kan lokacinsu mai sauke kowane wajibi da shari'a ta tsora miki gurgudan hadi mai yin nafulfuli sada zumunci umarni da kyakkyawa hani daga mummuna tsoron Allah ta hanyar aikata abin da ya ce nisantar abin da ya hana Allah madaukakin sarki ya ce da matan annabi ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i na takaitun fala taqdana bil qawl ne mara في قلبه مرض kunna قولا rufa. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتكات وأطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ما كان عندما الله يكتب موسى إن اتقيتن إن هر كنت صورو إن كنت صورك الله كن يتقوى to kun fi kowace mace sannan yake cewa da su kar ku yi tabarruji fita da ado irin yadda matan jahiliyan farko suke yi sannan yake cewa da su ku sayar da sallah ku bayar da zakka sannan yake cewa da su ku yawaita zikiri ku karanta alqur'ani ku tuna abin da ake karantawa a dakunan ku na ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in matan annabi ya ce musu an ce musu haka ke da ba matar annabi ba aiki kika fi zantanta a ce miki ki sallah kan kari ki bayar da zakatun kiyayen kina da ita ki zo mai takawa ki yi kaza ki kaza sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah dukan dukkan namijin da zai farka da daddare yana bukatan yi sallah sai ya farkar da matarsa su yi sallah tare in ta ki farkawa ya shafa mata ruwa a fuska yake cewa Allah dukan matar da za ta farka da daddare ta yi kiyamul laili ta tayar da mijinta su sai ta ki mu kiyamul laili idan bai tashi ba ta jika fuskarsa da ruwa manzan Allah sai Allah jikansu haka manzan Allah ke cewa idan namiji ya tayar da matarsa da daddare suka tashi suka yi sallah guda biyu ko da raka'a biyu ne to a wannan daren za a rubuta su cikin wazakirin Allah kasiran wazakirat masu ambaton Allah da yawa maza da mata sannan abu na tara ki zanto mai hakuri dangane da karancin hali da mutum ke da shi da karancin dukiyar da yake da shi ki zanto mai hakuri ki jure Aisha take cewa Urwa ibn Zubair ta ce wallahi za a yi wata biyu a gidan annabi ba tare da an hula wuta ba ba tare da an ɗora tukunya akan murhu ba sai urwa ya ce ma kana aikukum me kuke ci sai a ce al-aswada ne a tamru wal ma dabino da ruwa kawai wata biyu za a yi a gidan annabi ana cin dabino da ruwa ba tare da an tsora girki ba take cewa illa annahu kana lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansar manzon Allah yana da waɗansu makwabta cikin mutanen Madina lahum mana'i suna da dabbobi tumaki da awaki wanda za su kawo wa annabi su ce ta duk abin da kake bukata na nono a ciki ka koro mana kanke ta dawo gida yace to da wannan ne wani lokacin annabi ke samun ya bayar abin da zai ciyar da iyalinsa dufa shine mafifici kuma Aisha ita ce mafi mafificiya yau a gidan duniya wata mace ce wadda ta kai matsayin Aisha wata mace ce wadda mijinta ya kai matsayin mijin Aisha wace ce wadda babanta ya kai matsayin baban Aisha babu amma ai wata biyu ana cin dabino da ruwa a jure sai koyaya mijinki ya canja salo bai kawo kashin miya ba kila ta yi rigima ko bai kawo naman miya ba naman miya ba gidan girman Allah ta yi rigima da ke ba za ki iya jurewa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin ko da bana ajiya kuwa to da haka dai waɗannan ana bukatan mata su siffanta da waɗannan gaba daya siffa ta batini wato ruhin su ya zanto ya amince da wannan gaban su suna aiwatarwa to bangare na biyu wanda zan take tafi kwarai da gaske saboda lokaci ya ja shine abin da ya shafi ado na zahiri duk abin da muka bayyana wancan ado ne na batini gyaran zuciya tsaftace zuciya wa zuciyar ki kwalliya to bayan nan kuma sai a zo a samu ado na zahiri ki kwalliya hilati wa huwa fil khisam mubin ita dama an tabi an tada ita kan san ado to ya kamata ki zanto mai kwalliya Allah ya ce da manzon sa wasu ya baka fasahir ka tsaftace tufafinka sannan manzon Allah yake cewa bayan da za a yi shiga aljanna wanda a zuciyarsa akwai gurgurdan kwayar zarra na girman kai sai wani sahabi ya ce sayan mu yana so ya gani gasa a wanke ta takalminsa fes fes tsaftace wannan ma yana cikin girman kai sai manzo Allah ce a'a inna Allah jamilun yuhibbul jamal wannan ado ne tsafta ce Allah ma kuma yana son tsafta ubangiji ta Allah tsaftatacce ne da haka ba na kaso tsaftar da shi da haka kuma yana son tsafta ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud wani mutum ya zo wurin Annabi yace da manzo Allah ni mutum ne mai son ado kuma koda yanzu dai idan ka ganni ka ga dai akwai wani rabo na ado da nake da shi yake cewa manzo Allah yace dan saboda tsabar san ado na ba da tsabar san kwalliya ka ba na so a cikin mutane in ga wanda ya fi na ado ina iyakacin kokari na in ga na kowa iya kwalliya da ado shin wannan yana cikin girman kai sai manzon Allah ce la wannan baya cikin girman kai walakin al-kibra fatrul haqqi wa ghamtun nas abin da ake nufi da girman kai kaucewa gaskiya da kuma raina mutane to dan saboda haka ana buƙatar mace ta zanto mai kwalliya abu na farko tsafta tsaftar jiki ta hanyar yin wanka kullum ko musamman da daddare lokacin da zaki zo kwanciya ko musamman idan arannin mijinki yana ɗaki lallai ki tabbatar kin yi wanka yana daga cikin tsafta gusar da dukkan wani gusar da gashi wanda ya shafi na hamata karki zanto kina barin hamatar ki tana soyi tana datti sannan kuma gusar da gashi wanda yake na gaba sannan kuma yanke farce karki zauna da farce kamar maki sannan kuma bibitar dukkan wani wuri wanda al'adance na tare datti kamar abin da ya shafi wuya na sanatan wuya wani lokaci na tare datti haka abin da ya shafi hamata da datti ne haka mahadar gwiwa daga nan kasa wurin tare da ne haka tsakanin yan yatsu wurin tare da ne haka idaninki idan baki wasa ba ta rika ganinki da kwamsa kullum ki rinka dan gyara jikinki fes fes a ganki haka tsakaninki da mijinki kullum ya ganki cikin yanayi mai kyau sannan kuma kunnuwanki wani lokaci wurin tare da ne duk waɗannan wurare ke lura da su manzon Allah ya ce abu guda goma suna cikin sarki abu guda goma suna cikin sarki abu na farko rage gashin baki wanda ya shafi maza ne banda ku abu na biyu cika kemu wanda ya shafi maza ne abu na uku aswaki aswaki ya shafi maza da mata abin da ake nufi da aswaki yin amfani da dukkan abin da zai gusar da datti a bakinka ka yi amfani da brush ne da man goge hakora ka yi amfani da wani itace ne ya zanto kullum kana kankare hakorinka kana tsaftace ko musamman da zarkar ke da ki ta abinci har kawai ki je turakar miji ba tare da kin goge bakin ki ba tare da kin yi maklin kin yi brush ba ko kin sa wato ainihin aswaki kin tsaftace hakoran ki wannan yana da matukar muhimmanci sannan abu na gaba istinshaqul ma'i wato shakar ruwa don tsaftace hanci dan hanci wani lokaci matattalar kura ce ta da rika gyaggyarawa sannan abu na gaba kassul azfar wato yanke farce sannan abu na gaba rasulul barajim barajim wato wanke dukkan wata mahada ta gwiwa sannan abu na gaba na tuful ibti wato yanke gashin hamata wa halqul ana sannan kuma da aske gashi na gaba dukkan waɗannan manzan Allah ya kore a cikin hadisin muslim wanti kasul ma da kuma yawan yin wanka akan kari marwacin hadisin ya ce to na manta na goma ga dai tara amma na manta na goma ya ce amma ina tsammanin ka wannan yana daga cikin abin da zaki kula da su wannan duk tsaftar jiki kenan wanka akan kai ba laifi ki safa da yamma amma dai na dare din na kwanciya dai yana da matukar muhimmanci abu na gaba tsaftar daki a tsaftar tufafi tsaftar tufafi ko shi kar ki rinka barin tufafi har sai an gane datti a wuyan ki kafin ki cire nakiya a gane ta sannan a cire babu da za ki kima a wurin miji ki rinka wanki akai akai sannan kuma tsaftace daki karke ta a ga yanan gizo-gizo a ɗakin ki ko a falon ki ko a falon miji dan da na gyaggyara inda hannunki ba kaiwa ki sa a so dogo tsuntsiya ki gyara gyarawa kar a ga yanan gizo gizo a daki sannan kuma tsaftace falo din sannan kuma tsaftace kicin wurin da huwar abinci wallahi waɗansu daga cikin ku inda za a je kicin ɗinsu ba za a iya haɗe yawo ba kamar bola don girman Allah ya za a ki kima wurin miji kawai ku taka da ki to yana yi shi ki wani kima sannan abu na gaba wato ainihin tsaftace ban daki waɗansu ganin suke ban daki ba bukatar tsafta su ya kamata ce kullum ki tsaftace ban daki ki sa mutum ke so idol ki rinka sawa ko ya so detol ko ya so dukkan wani abu wani a sinadari da zai gusar da datti da zai gusar da wari sai kina yin haka akan kari in ma kina da wanda kike miki aiki aiki sai kina tilasta mata kar kina yar aiki kawai ki ta bacci ba za ki furka ba sai sha biyu ki tashi ya wacce ki tsora abinci kina da yar aiki ke ce za ki sake zama supervisor na duk abin da za a gida yanka kaza a kan ido na yi kaza kaza ba haka ake ba kina da yar aikin kina to balantana kuma in ke ki da kai to duk wannan yana karawa mace matsayi a wurin wato ainihin mijinta sannan abu na gaba tsaftar abinci da abin sha abinci ya zanto yana rufe yana an wanke shi an tsaftace shi kafin a dafa in kayan marmari ne aka sayo an wanke su an gyara su kafin a yi yanka su a yi amfani da su sannan kuma wanke kwanuka da ake amfani da su da kofunan shan ruwa da cokula a waɗanda in suka wanke maka kwanan shan ruwa idan ka ce a kawo maka ruwa aka zubo ruwa a ciki idan ka kalla sai ga maiko a sama ga ba su tsaftace shi da ya dace ba to dan girman Allah ko kwanan shan ruwa baki iya wankewa ba amanan shi ruwa cokali da tsara kuma komai inda ya dace a gyara gida a tsabtace shi a sa komai inda ya dace ta hanyar ta dace duk inda ya kamata a ajiye takalma to a nan suke kar a gansu wata rana a wani wuri da ba nan ba duk inda ya kamata a ajiye kayan abinci to a nan suke inda ya kamata a ajiye littafi a nan yake inda ya kamata a ajiye sabulun wanki da na wanka a nan suke inda ya kamata a ajiye man shafa a nan suke babu yanda za a yi wato a zo a ga wani abu inda ba yanda ya dace ba ya kasance ya faranta rai akwai mijin da yake kukan cewa wani lokaci kawai sai ya zo gidansa ya dawo da rana ya gaji zai kwanta sai ya ga biredi kan gado yara sun <laughs> jefa masa biredi kan gado in girman Allah har ma biki san ma kimar wannan ba biredi kan gado an jefa masa yara sun gudu su rasu ko ya ga warin takalmi kan gado wallahi warin takalmi to ya za a yi ki samu shiga a irin wannan yanayi sannan kuma yana daga cikin tsaftar da ake bukata a wannan babi ya kasance wato ainihin kina sayan turaren wuta kina kunnawa a gidan. sannan da turare na jiki shi turare kuma na jiki kala kala ne akwai wanda yake na tufafi zaki ado ki sawa mutum ke gani ya ci akwai wanda zaki fesa a daki akwai wanda da bayan kin wanka zaki je wurin ka zai shafa jikin duk wannan sai mace tana kula da wannan sannan kuma mu kula cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yayi nuni zuwa ga waɗannan ababai a jumalce cikin hadisansa masu tarin yawa kaɗan daga cikin su manzon Allah yake cewa a cikin al'amuran duniya gaba ɗaya waɗanda nike kaunar su aka ƙaunatar mun su su ne mata na halal matar aure kenan da kuma turare Ita in ka ɗauke wannan babu komai kuma a duniya sauran duk abin nan ne to ya za ki zanto wata ni'ima in ki zanto wato a abin nan ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo yana umarta wata mace tana maganar ya za ta yi ta gane injinan al'ada ya yanke mata sai manzo Allah ce ki samu auduga ki sa mata turare sai ki sa inda jinin ke fitowa ki tsarki da ita in kin ga alamar kin fito da ita ba jini ya yanke kenan ya mata bayani bata gane ba sai da Aisha ta kwatanta mata abinda nake so in ce anan audugar kadai annabi bata wadatar ba sai da annabi ya ce ki sa turare ki sa misk a jikin auduga wanda mace za ta yi amfani da ita sannan manzon Allah yake magana hassalan turare ma ya bambanta mana tsakanin na maza da na mata dan magana ce akwai muhimmancin sa yace turaren maza shine wanda kanshin ake ji amma ba a ganin launin sa a jikin tufafi yace turaren mata kuwa galibi kanshin sa na boye launin ake gani sai an masa kusa da ita ne za a ji turaren to kun ga kun san irin turaren ku kenan irin wanda dama ita suna sawa dan sa ne ba dan mutanen titi ba da haka sai mu kiyaye wannan abu na biyu daga cikin abubuwa banda tsafta abu na biyu al istiqlaliyya fi tafsir mace ta zanto tana da abin da sana na ce haka galibin ku nan yanzu ila bakwai cikin goma ko takwas cikin goma akwai wanda ba ta iya yinta komai game da gidanta ko abin da shafi mijinta sai da wahayin kawayenta yawanci musamman a environment ɗinmu na hausa fulani a wurin mace kawa ma ta fi ma mijinta muhimmanci za ta ɓata da mijin akan kawarta kuma tana ganin kawar ta fi ma sama da iyayenta sai iyayenta su ba ta shawara ta kiyarda amma ta karbi ta kawayenta kuma waɗansu kawayen za su ziga ki cewa karki sakan masa fuska ki buɗe wuta musu, yanzu ba a sakan musu wallahi kuma kila tana son ki ita a boye tana son ki akwai misalai a gaban mu guda biyu wanda yake mu a wannan misalan jiyau ne ganau ne ba jiyau ba mun gani da idan mu matar da suna shigowa gida ba zaura ce kawa ce ta mai gidan tana ta matar gidan take ta zuga ta take ta zuga ta tana rigima da haka rabu da mijin sai kawai ta aure mini. to da haka ni ba ina nufin ku bata da kawayen ku ba amma ina nufin cewa ku yi kaffa kaffa da kawaye irin waɗanda suke zuga ku dangane da zaman ku tsakanin ku da mazajen ku akwai wanda za ta zuga ki ta yi ta haɗa kirgima da mijinki akwai wanda za ta zuga ki kilinka azabtar da 'ya'yansa wanda ba ki kika haifa ba karki saka musu fuska ki rika cin zalin su idan mijin ya zo kina munafunci akwai wanda za zuga ki ki rigima da mahaifiyar mijinki da iyayen mijinki da akwai irin wannan mugayen kawayen wannan miji yana son mace ne mai tunanin kanta mai yanci ta fuskar tunani ta kai matsayin da za ta gane mai kyau ko mara kyau ba laifi ka nemi shawara kan da can amma ba akan kowane irin abu ba shi miji abin da yake so ba abin da miji yake so ga mace ba wai mace kadai ba ta zama mata ta zanto abokiya ta zanto abokiya shawara babban misali annabi sallallahu alaihi wasallam mafi hankalin masu hankali mafi darajar masu daraja ya samu kansa a wani matsatsi a shekarar da aka yi sulhul hudaybiya ya umurtu sahabbai su yi aski su yi ba bai samu kubuta da gudanar da sahabban daidai ba sai da ummu salma ta ba su shawara ta ce je gaban su kai aski in sun yi in kai ila wannan zai fi karfafa sama da kace su yi ba tare da kai ba annabi dai gaban su yi aski su suka tashi su yi shawaran ummu salma ke so ake mijin ma ki ba ki shawara amma ke ba ki ba kanki shawara ba ki ba ki sai kawaye sun zo sun miki wahayin abin da zaki faɗa sannan kuma akwai wanda ta girma dan a sama amma tana da tunanin yara kanana kullun ta je gidansu kamar ta sha mama ne inda baba ta zata saka cikin sai ta sha nono saboda tsabar gwaba ba abin da za ta iya sai ta je ta faɗa a gida akwai matar da za su yi ta rigima da mijinta har su zo za su ta su shirya kawayenta ba za su ji ba kuma a gidan ba su ba akwai wanda komin ɗan kankanin abu sai ta je gida ta karɓo shawara ko menene sai ta je an sake mata sabuwar bita an mata wani waji na me za su zo ta faɗa to gaskiya namiji baya son irin wannan matar namiji na son mace ne wadda hankalinta ya nuna sannan abu na uku wanda yake shine na daf da karfe daga shi sai karfe mace ta zanto ta iya gudanar da gida gaba daya ku sani cewa gida waje abin da duniya shafi waje nauyi ne da shari'a ta daura kan miji dan saboda haka shi namiji dole ya kawo abinci ya kawo sutura ya kawo sabulun wanki ya kawo sabulun wanka inda hali turare mai kanci man shafawa mai kanci da ko menene wanda ya dace turaren wuta da sauransu suke kawo duk abin da ya gani a waje ana yayi wanda ya bashi sha'awa ya sauya ya kawo matarsa dan ta sa masa a gida ta ɗauke masa kewa to amma abin da ya shafi gida kuma ya shafi matar ita ce za ta kula dukkan abin da ya cikin gida karki da ya je ya aikin waje kuma ya zo ya miki na cikin gida ya zama shirme kenan shi ya je ya wahala a waje don ya zo gida ya huta ke kuma ce za ki gudanar da gidan kin san lokacin dawowarsa kafin ya dawo kin yi wanka kin yi tsafta kin tare shi kin tsaftace jikinki kin ki kin ki hakoran ki na kyalli kina murmushi ba mai yawa ba irin da wannan karamin murmushi <laughs> wanda zaki ga hankalinsa ya taho da wani abu ki dauka ki je ki ajiye masa ki ba shi ruwan sha ki masa kaza ki masa kaza ki lallace shi kuma ke zaki tsara duk zaki masa program din yadda gidan zai gudana misali mijinki zai tafi a gobe abin da kike bukata ki sani karfe nawa zai tafi shi ne bukatar ki idan sai zai tafi eh ce ko zan yi ai zan tafi karfe 6 na safe da mun yi sallah asuba to kin tsara agogo ya tashe ki ko shi mijin ya tashe ki daga barci tun uku da rabi ko tun karfe uku kin tsora masa abincin safe kin tsara masa abin karin kumallo kin yi wanka kin gyara kai kin kawo masa abinci kina sa masa yana ci kuma sai kina cikin ado kin shirya masa da wani kaya zai tafi da mai zai tafi kin sa masa a cikin yadda kansa ki raka sarki har kofa wallahi har ya tafi har ya je dawo yana tunani amma ko wanda zaka ce gobe da safe zan tafi ba ruwan ta mara san karfe nawa wannan kai ta shafa yau ka furo gudun wawana idan ka tashi karfe bakwai zaka tafi to wallahi sai je ka tafi da yunwa sai dai in ka tafi ta wance ban ma zan tafi ban ma <laughs> zan tafi yoyo ta ce ga kudin tefanin ki ta ce ajiye a nan ba ta da lokacin da za ta taso wallahi za ta ce ajiye a nan na dauka dan gida dan haka in za ka yi baki abinda matar ka take so ta sani idan waye ya ce ta sa abinda take yi so take ta san yaushe za su zo kuma su nawa ne za su zo gobe juma'a karfe biyun rana sun yi zuciyar ta ba ta kenan ba abincin zafi zan musu ba abincin rana su nawa ne ta yi abincin daidai da waɗannan bakin kaga duk mai hankali ya kamata su zo mai wannan basirar bakin nan maza ne ko mata ne ta sani to haka ya kamata menene alakar ka da wannan bakin abokan ne ko dangi ne sun zo zumunci duk ya kamata ta sani ta tsara irin waɗannan al'amura sannan idan ka kawo duk abin da ake bukata na gida komai ta tsara shi kuma ana gudanar da shi dace ba almubazzaranci ba shirme da sabulun wanka ta iya gudanar da shi a banɗaki idan an yi wanka an kare ɗaukar jaki a ajiye ya tsane irin wannan sai sa a yi sati ana amfani da shi ba wanda za ta yi wanka ba sai ta bar shi cikin soso a dame ta zuba ta jagab ta bar shi da an zo gobe ya riga an goga ya so biyu so uku ya kare da ta ana fama da matsalar tattalin arzikin kasa to duk ya kamata irin waɗannan ababai mata su ke su daga karshe duk bayan kin yi waɗannan da al'amura da suke masu yawa wanda na tabbatar lokaci ne bai isa sai dai wani lokacin kuma to kuma sai ki dage da addu'a akwai addu'o'i da zaki ki dawo hankalin mijinki gari ya so ki ya yi ta tunani su koma ta wani wuri ko mai a tambar shi sai ya ƙara kallon ta yana tsammanin keji addu'o'in suna da yawa na san wannan wurin ba zai kyau ba sai na rubuta su a cikin takarda wanda na bayar aiko to sat tsammanin na za a kawo kankari har ku samu idan an tashi sai ku bayar da kuɗin photostat ku karba abin da ke ciki akwai ladubban ita kanta addu'a lokutan da ake karban addu'a ko a shari'a da ladabin mai addu'a din da kuma sigar addu'a din daga ciki ma akwai ismul azam wanda manzon Allah ce ba wanda zai roki Allah da shi bukatar sa ta alheri face sai Allah ya ansa masa ba yanda ake kirayi Allah da wannan sunan face sai ya biya bukatar ka daga cikin su akwai gamammiyar addu'a da ta shafi kowane alheri a duniya da lahira daga cikin su akwai wato addu'ar da mutum ke yi dan ya sa Allah ya inganta masa duniyarsa da addininsa gaba ɗaya da lahirarsa da samun saukin mutuwa addu'o'i dai ga sunan kala ɗaya ɗaya ɗaya har kala tara kowace a rubuce da larabci da kuma amfaninta a rubuce cikin harshen Hausa kamar yadda za ku gani a cikin takarda lokaci ya kure mun kware da gaske abinda na so in faɗa muku ya fi haka yawa amma kuma sai dai a hakuri da abin da ya samu abin da nake so in ce a nan gurin ku yi hakuri a wuraren da na fito fili na gaya muku gaskiya ko da kuwa na yi amfani da waɗansu kalmomi masu nauyin faɗa a baka namiji ya faɗawa mata to amma larura ce dole sai na faɗa kuma ubangiji ya sani lokacin da nake faɗa ba na nufin wasa da su kokari na in faɗa muku abin da zai amfane ku tun da kila in ba irin wannan yanayin ba ba za a iya faɗa muku wannan hali ba abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wassalamu alaikum